Matashi Sala Musa wanda aka fi sani da ofisa ya ce daga cikin basirar da Allah ya bashi ya kera jirgin ruwa na yaƙi da mota limousine da jirgi mai saukar angulu. Ga yadda mu ta kasance da wannan matashi. Na da mota limousine, e doguwa ce wanda kira irin ta kasar waje tana hada ta da gwangwami ne irin na milo wanda ake amfani da shi hmm. a gidaje to da ita na samu na sarrafa na fitar da ita mota to na gwada tsayin mota e kafa biyu ne e gaskiya akwai kujera na fitar da kuje gaban direba da dashboard da kuma steering da duk abin da mota take bukata a gaba na fitar mata sannan a ciki kuma na fitar da danish table na tsakiya da kujeran gefe da gefe wanda su ainihin shugabanni suke zama a kai e tana da taya shida ne e gaskiya abin da yasa ban sa mata inji ba sakamakon na nemi injin din a kusa ban samu da wuri ba mm. shi yasa ban samu na sa mata inji ba sai na sa mata wani karami amma baya iya juya ta sakamakon tafi karfin shi tana da girma da nauyi baya ga nan wannan kuma fa helicopter ne shi ma dai da gwangwamin ne dai na samu na fitar da jirgin sannan akwai wasu 'yan bindigogi da na sa mai a jikinsa shi ma da kujerunsa na ciki rocket ne shi kuma na amfani da pipe ne na famfo e fanka ce wanda ita ce a san samu nake so a ce ta daga min shi anayin jirgin e zai iya daga in har da ya samu injin din da yake bukata to wani irin inji ka sa wannan jirgi mai saukar angulu e injin din da na sa mun gaskiya ba wanda zai tashe shi bane amma in aka kunna za ka ga yana jijjiga yana nuna alaman zai tashi inda ya samu abin da yake bukata eh, to gaskiya batir din wannan guda uku ne na kyamara uku zuwa hudu za su iya tashin shi gaskiya yana jijjiga ne sakamakon injin din da na sa mun ita ce take ba shi daman yin wannan jijjigan da yake jirgin ruwa ne shif daman shi wannan shi kaman fankoki da suke sama na tuta su wannan suna amfani ne game da in man jirgin ya kare a kan ruwa in a ce na gaske ne to shi ake tashin sa inda iska take kadawa sai ta dinga tura shi ani inda na fahimci abin kenan matashi ofisa na ɗaya daga cikin dubban matasa a garin Kano Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a nigeria.